A yau Litinin 11 ga watan Afrilu shekara ta 2022 da misalin karfe 12 na rana ne al'ummar musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki su gabatar da sallar jana'iza ga Shahid Yusuf Muhammad wanda 'yan sanda suka harba jiya Lahadi yayin gabatar da mazaharar lumana ta kira ga gwamnati ta saki fasfo ɗin jagoran harkar musulunci wato Sheikh Ibrahim Zazzaki da mai ɗakinsa Malama Zina Ibrahim don su sami damar fita neman lafiyarsu. Jana'izar wadda Malam Abdulhamid Bello ya jagoranta ta sami halittar ɗumbin al'ummar musulmi daga sassa daban-daban bayan kammala jana'izar ne kuma aka raka mamacin zuwa makabartar shahidai darul rahama inda a nan ne aka bisne shi daga bisani dai an sami ganawa da wasu daga cikin dangin shahidin inda suka bayyana yadda suka ji game da wannan rashi da suka yi yara ma rasuwar wannan da akwai yaran da jiya sun kasa yin buɗe baki saboda tunanin jimaman rashin shi saboda yana kyautata masu oba duk in za su je su same shi probation ɗin shi da yake ɗan sai sai shi to zai wa masu goma na arziki da kansu za su zo suna faɗi. an gabatar da irin wannan gangami a kusan dukkanin manyan biranen ƙasar nan amma a garin zaria ne kawai aka sami rahoton afkawar jami'an tsaro wanda ya sabbaba jiwa mutane akalla biyu munanan raunuka ɗaya daga cikin masu raunukan yanzu haka yana karɓar magani cikin mawuyacin hali ƙarshen rahoton kenan abdullahi ali bello abs tv